Eh wato kotu ne wanda kundin tsarin mulki ya ba ta dama ta ji irin wannan karan kuma ta ba da hukunci. Kuma alkalan kotun mutane ne wanda yawancinsu an san suna da gaskiya domin haka babu wani batun ko kotun tana da kima a idan da za ta yi wannan aikin. da me da me kenan za a iya cewa kotun ta yi la'akari da su kafin ta soma zaman shari'a mutum zai kai kara kan zaɓe ya kamata ya tabbatar cewa yana da dalilai wanda suka kamata misali su pdp sun kai kara cewa shi shugaba buhari mm. baya da satifiket na sakandare eh shaidar karatun sakandare kenan eh, aka duba kundin tsarin mulki ai ba ta yi maganan satifiket ba ta ce ne kawai wanda ya yi shekara biyar a makarantar sakandare kuma ta ƙara da cewa in ma mutumin bai samu zuwa makarantar sakandare ba in primary ya yi wannan ma za ta isa domin haka babu wani batun certificate a tsarin kundin tsarin mulki domin haka me yasa za su je kotu su ce baya da satifiket, nan ko ba abu ba ne da ake bukata. Na biyu shi ne su PDP sun ce akwai makoma na zaɓe da aka aika ta waya zuwa wata saba. Wato rumbun tattara bayanai. To kotu ta tabbatar cewa fa wannan sabon babu ita. To yawancin yin korafin da su PDP da suka kai wannan kotun ba kwarara ba ne shi sa kotu ba ta wani wahala ba ta nuna wa jama'a cewa duk maganin banza ne domin haka su koma su san inda za su yi. To kowane darasi sauran al'umma ko kuma 'yan siyasa da ke son shigar da ƙara da zarar sun fada a zaɓe za su koya daga wannan shari'a. Wato tunanin da ya kamata a yi, ƙaran da aka yi yana da tushe akwai kwararan dalilai da ya kamata a yi wannan karan in kuma ka duba kamar yadda kotun ta faɗa yawancin karan da aka yi na bogi ne domin haka babu mamaki in kotu ta yi watsi da su tun da dama ba zaune take ba wannan karan a cikin gaskiya. To yanzu me za a iya cewa ya rage wa shi wanda ya shigar da karar wato Atiku Abubakar kenan. da eh, zai iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli wannan daman shi ne amma batun shi ne in ya je wannan eh, kotun koli ɗin dole ne ya nuna cewa in aka duba shari'a akwai kuskure da wannan kotun ta yi domin haka zai je ya nemi gyara kan wannan kuskuren